بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah maraukin sarki da ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya mai albarka safiya ta asabar ta kuma biyar ga watan safar a wannan shekara ta 1438 daidai da biyar ga watan 11 shekara ta 2016 miladiya a darasin karatun littafin mawaƙa da muke gabatarwa a dukkan ranakun asabar da lahadi a wannan masallaci mai albarka da ke nan kuwa cikin garin nuna a yau za mu tashi darasi na 77 a inda muke cikin kitabu salatin juma'a kundi da yake magana kan abin da ya shafi sallar juma'a kundi da yake magana kan abin da ya shafi sallar juma'a kuma eh sallar jama'a sallar jami'i barakallahu fikum kitabu salatin jama'a kundi da yake magana kan abin da ya shafi sallar jami'i a darasin da ya gabata mun tsaya ƙarshen babi na takwas kenan yau za mu tashi babi na tara shi wannan babi na tara babi ne da malik ibn anas yake cewa babu rukhsati fi salati fi thawb al-wahid babu rukhsati fi salati fi thawb al-wahid babi da yake magana akan sauki da aka yi sassauci da aka yi na yi sallah a tufafi guda na yin sallah a tufafi guda shi ne babu rukusati fi salati fi kada mu manta yana daga cikin sharuɗa na sallah ne mutum in zai yi sallah mace ko namiji ya rufe al'aurarsa wannan sharaɗi ne kuma duk abin da aka ce sharaɗi ne ana neman shi ne kafin a fara sallar kafin ka yi takabiratul ihram ka tabbatar da dukkan waɗannan conditions ɗin sun cika sannan an haka takbir da haram yanzu an shiga kuma abin da ke cikin farillan sallah don wani yakan suka rikice mashi mai bambanci tsakanin farillan sallah da sharɗan sallah sharɗan sallah abin da ake neman a same su kafin a fara sallah kamar sutarta al'aura kamar fuskantar alƙibla ba wasu mutum ya yi kabbar harama sannan zai fara neman ina alkibala take ba kun gani ko kamar tsarkaka daga hadasi kamar tsarkaka daga habasi kamar suturta al'aura duk waɗannan sharuɗa ne na sallah ana buƙatar ka cika su kafin ka yi kabbar harama to idan ka yi kabbar harama sai kuma a kawo ka shiga yanzu farallan sallah abin da yake kowannensu sai ya cika sannan sallar ta cika idan aka rasa ɗaya to babu wannan sallar kama a rasa kabbar harama kama a rasa niyya kamar ya a rasa niyya sai da liman ya sallama sai ya tambayi dan washi wai wata sallama muka yi ne ta <laughs> shi wallah ya ya samu kawai da an yi kabbara ne shi ma ya yi kabbara kun gane ko ya ce to ayyar yanzu sai ka tashi da kawo sallah za muka yi sallah azhar aka yi raka a hudu da komai sai ka tashi ka sake ba saboda ai an rasa niyya a ciki to idan aka rasa farilla a cikin sallah sallar ba ta yi ba idan aka rasa shar'i daga cikin sharuɗan sallah to sallar ma ba a kama hanyar ta ba shi zara ga dukhulul waqti sai ga wadansu sun sanya cikin sharuɗan sallah domin sai an samu shigar lokaci kafin ma a fara hisa malik ibn anas ya kawo babu kotu sala ya zama shine kundi na farko a muwatta dan sai lokacin sallah ya shiga sallah a fara magana tsarki a fara magana sallah to yanzu suturta al'aura sharadi ne daga cikin sharuɗan sallah ya zama na wanda zai yi sallah ya suturta al'aura shi baki daya ina fata mun gane wannan da kyau ɗaya kenan al'aura ta tafi kashi biyu akwai al'auratul mughallafa al'aura wacce take mai tsanani ina ba ta mun wannan da ke ko mai zuri ya ce mana al'auran mutum namiji shine daga cibiyarsa zuwa gwiwarsa kun gane daga cibiyarsa zuwa gwiwarsa kenan inda mutum namiji zai yi sallah a lokacin da yi sallan nan wani tsagi na daga cibiyarsa zuwa gwiwa ya bayyana ba shi da sallah maimaita al'aura rufe al'aura shari'i ne daga cikin sharuɗan sallah idan aka rasa shi to an rasa sallah mai akabari ya ce al'auran namiji ita ce daga cibiyarsa zuwa gwiwarsa ita ce al'aura wajibi ne ya rufa na sai yana mana yana sallah sai wani abu ya bayyana daga cibiyarsa zuwa gwiwarsa sai ya bayyana a lokacin da yake sallah to a yanzu ba shi da sallah ta gaba ne ko ta baya in dai daga cibiya ne kullura da ke ku, in mutum ya tsaya daga cibiyarsa sawawan daga gaba ne abin ya bayyana ko daga baya ne abin ya bayyana to ba shi da sallah sauran irin mutanen da suke sa su sa dagaggen riga daga sama kun gane ko in yi sallah sai a ga shatin dubararsa ba shi da sallah saboda ga ko sallah kake bin shi kaga yayi haka sai ka yanke sallah ka kwarai kuwa eh? sai ka yanke sallah ka ka koma ka yi sallah ka sawa'ul limamin farko ne a masallaci ko ko lima sahu na biyu ko jami'i na biyu ne ko na uku galibi da wuya dai a sami limami na jam'in farko yana wannan duwa kun fahimci magana ta da ke ko to duk abin da ya bayyana a jikin namiji ta gaba ya bayyana ko ta baya ya bayyana daga cibiyar shi zuwa gwiwarsa ba shi da sallah ina fata mun gano wannan da kyau wannan kenan sai mace ya ce mace dukkaninta al'aura ce ya ce wal mar'atu kulluha aura in ji mai akhadari ya ce mace dukkan jikinta al'aura ne ma a ha wal kafin in ban da fuska da tafuka hannu guda biyu kenan inda mace za ta yi sallah ya zama na ta rufe jikinta gaba ɗaya, ba inda ya bayyana sai takon hannunta da kuma fuskarta sai mu ce sallata ta yi domin ta cika sharuɗan sallah ko mu ce ta cika sharuɗan sallah na rufe al'aura kun bayance ni da kyau amma in mace ta yi sallah sangalin hannunta ya bayyana domin mayafi ta sa mayafin kuma da ce allahu bar sai nan ɗinta ya bayyana ba ta da sallah kuna ji da kyau ko kuma ta yi sallah sai makyan jamarta sharaɓarta da gaba ɗaya ya bayyana ba ta da sallah domin daga cikin sharɗin sallah shine mai rufa al'aura kuma tu mar'atu ha aura mace dukkaninta al'aura ce ma dalwaji ha in da fuska walkafai ni da tafukan hannu kawo ko ba ƙauri ai ba tafin hannu ba ne. ba kuma fuska bace da aka ce ban da fuska ban da hannu ana nufin su ne ba al'aura ba wai ana nufin bai halatta ta rufe ba kun gane lafasin da aka ce banda fuska banda hannu ba wai ana nufin fa bai halatta ta rufe ba ana nufin rufe su ba wajibi bane to idan aka ce abu ba wajibi bane baya hana kuma ya zama mustahabbi kullu da ke ko kamar idan aka ce abu ba haramun bane baya hana ya zama makaruhi idan malami ya ce muku abu kaza ba haramun bane to ku fahimci shin yana nufin makaruhi ne ko yana nufin halas kaga halas shi ne babu lada babu zunubi amma makaruhi idan ka bari kana da lada irin mutum ya yi kuma ba shi da zunubi har ke kenan barin ya fi, domin an bari akwai lada mustahabi kuma idan an yi akwai lada idan an bari babu zunubi saboda haka sai mu kiyaye kenan idan mace ta sani ƙagi ko kuma ta sa safar hannu duk tabbatattu ne amma dai ba wajibi ba bane shine abin da ake so a nuna mana ba wajibi bane kun lura da kyau to yanzu kenan inda mace za ta yi sallah ya zama na banda fuskata daya banda tafi hannunta biyu a samu wani abu na uku kuma ya bayyana ba ta da sallah ba ta da sallah yi eh? shi ne ya ce to tafin tufa shi ya sa kake ganin abin da ake bukata ga ɗa namiji kullum da kyau ko a tsarin magabata a zamanin farko da yake su tufafinsu guda biyu ne al'iza kwarjalle da mayafi kun fahimci magana ta a zamanin farko za a ga tufafinsu guda biyu ne shi ne a ɗaura zani a nan kamar yadda zai mai aiki hajji a ɗaura zani guda ɗaya namiji fa nake gama na ba mace ba in ya ɗaura zani sai kuma a kawo mayafi guda a yafa sama nau kenan wannan zai ce cikakke shiga ta mutanen wannan lokacin haka kuma ake bukatar mutum ya yi in zai yi sallah mun gane ko mace kuma ta samu katuwar riga ko kuma mace ta samu zani idan ta samu zani din ta daura shi sai ya zama na ya sauka har ƙasa ta yadda ya rufe mata har kafafuwanta kun gane wannan da kyau ɗaya kenan sannan sai ta samu bangajejiyar riga ta sa nawa kenan biyu sannan sai ta samu mayafi sai ta sa Nauke Oku. sannan kuma mata dama ta daura amfani nau da ke ko in so samu ne haka ake son kowanne mutum masallaci ya yi sallah namiji ya yi wannan mace ta yi wannan lura da kyau na ce in so samu ne kenan wannan siffar da muka faɗa ita ce siffa ta kamala ba siffa ta ja'iz ba in mutum ya yi sallah a kan wannan to ya yi haɗe ya samu mayafi guda biyu a wannan azubin sallah lokacin daki Yanzu yanzu a zamaninmu ne na yanzu shi ne na muke samu dogon wando ɗaya kenan sai ya sami dogon riga ko ya sami t-shirt tukuna ya sami a ciki singlet kenan ko sannan in ya sa singil sai ya sami sai ya samu doguwar riga sai ya samu hula nau kenan ku lura da kyau wani in bai sa singileti ba sai ya ga jikin shi yana bayyana da yawa ko dai ta sanadiyar jikin shi ko kuma ta sanadiyar yadin da ya dinka sai ga jiki yana bayyana suna ba ta mun fahimci da ke to a yanzu ga wando ya sa ga yar ciki ya sa ga dogon riga ya sa nau kenan uku sannan ga hula ya sa hudu kenan to wani ita ce sifa ta kamala wani ba lalle ne sa ya ciki din ba amma na sha faɗa wani za ga jikin shi jikin su yana buƙatar sha ciki haka in ba haka ba a san a game ke jikin mutum yana bayyana ba ga gona ka ce za ka ce ga wando ga doguwar riga ga hula ina fata mun gane wannan da kyau shi ne abin da ake bukata in so samu to sai imam malik ibn anas ya ce babu rukhsati fi salati fi thawbil wahid babin da yayi magana sassauci sauki da aka yi fi salati na mutum yayi sallah namiji kenan fi thawbil wahid a tufafi guda yayi sallah da tufafi guda maimakon tufafi biyu a wancan lokacin din da mace suna amfani da tufafi biyu ne a wanda ake daurawa ɗaya kenan sai kuma wanda ake yafawa kada mu manta yi sa tufafi abin nan rufe al'aura a sallah wajibi ne ɗaya sannan rufe al'aura a koda yaushe wajibi ne bai halatta ka ga al'aura wani ba bai halatta wani ya ga al'aura ka ba wannan kuma cewar bai halatta ba ba ana nufin wajibi makaruhi ba ne ana nufin haramun ne haramun ne wani ya ga al'aurata haramun ne ka ga al'aurar wani ina fata mun gane wannan da kyau saboda haka bai halatta ba da lafazi na haramun a ce an yi makewayi ban ɗaki kuna jina da kyau ko da za a ce mutum uku ko mutum hudu za su shiga su wanka lokaci guda wannan bai halatta ba ko da ko maza ne zalla ko da ko mata ne zalla don bai halatta namiji ya ga al'aurar namiji ba bai halatta mace ta ga al'auran mace ba balle a ce mace ta ga al'auran namiji ko namiji ya ga al'auran mace wasu kuma ba mata shi ba ko ba mijinta ba wannan musulunci bai karantar da wannan ba ina fata mun fahimci wannan da kin sai idan wani abu ne da shari'a ta halatta kaga cewa shari'a ta halatta ya nuna sun sauci ne da shari'a ta biyar ba da magani ya zama na likita ne ta yadda mutum yana da ciwo a al'aurarsa babu yadda za a gani sai sai likita ya gato kaga wannan wani abu ne da shari'a ta halatta kuma ta halatta gwargwadon bukata don idan aka ce ya halatta likita ya ga al'aurar eh, namiji don uwansa domin ya mai magani to iya inda yawa jaba gani iyanin zai gani kamar yadda yake ya halatta likita namiji ya ga al'auran mace domin magani da zai mata ko saboda haihuwa ko saboda wani abu iya nan ya halatta ya gani domin wa kullum mahzurin ma ad-darura bi qadri ma tahtajuhu darura wa kullu mahzurin duk abin da aka haramta duk abin da yake haramun ne ma darura aka ce ya halatta saboda larura kuna ji da kyau haramun ne amma ya halatta saboda darura sai malamai suka ce bi kadari ma tahtatuhu darura to gwargwadon buƙatar larura gwargwadon abin da za a yi ba wai dan ya halatta kuma shikenan ba wai dan ya halatta likita ya ga al'auran mace saboda zai mata fida kuna jina da ke ko za a mata cs za a mata fida saboda cire ɗa kuma ya zama na a tuɓe ta gaba ɗaya ba wannan ba musulunci ba ne wannan ba musulunci ba ne iya inda zai wadatar da shi ya aiki iya nan za a buɗe saboda haka daga cibiyar ta zuwa ƙirjinta duk za a rufe shi ina fatan kun fahimci tsarin musulunci akan wannan so ya halatta ba kuma ya halatta ko ina da ina ba bi ƙadiri ma ta tahtaju ad-darura gurgurdan abin da lura take bukata gurgurdan abin da ya halatta kenan saboda haka mu kiyaye al'aura ba karamin ababa ce amma za a ga wani nau'i na jahilci sai ga mutum yana makewa sai ce shigo mana ba namiji bane ai duka maza ne Waya abin da kake da shi yana da shi kaga wannan jahilci ne tukuru ko kuma ga wani ya dawo gona ya tsaya a bakin rafi yana wanka inda kana tafi a mota za ka gani kaga wannan shine asalin ba kauye in eh, shi da asalin ba kauye ba wai zaman kauyen ba wannan shine asalin ba kauye da zai zo gefen rafi yana wanka kuma ga inda motoci suke wucewa gaba ɗaya suna kallon shi kaga sabgegen ƙato ya tashi yana watsa ruwa sai ka uf billah wannan haramun ne bai san shi karan kansa bai san kima kansa ba inda ya san kima kansa da ya kan kanshi Allah ta'ala ce ai wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru mulimin faman ibtagha wara'a dhalik fa ulaika humul 'adun da ka bashi da sai mu dawo karatun mu rufe al'aura wajibi ne a sallah kuma wajibi ne a koda yaushe Shara'i ne a sallah in mutum bai rufe al'aura shi ba ba shi da sallah sai zama na an kulle shi a inda yake kafa a kulle sai da aka cire mai riga gaba ɗaya sai da aka mai zindir sannan aka kulle shi kuna ji da kyau ko shi kenan yadda isa maka shi aka zai sallah ba zai ce ya karanta ko ya ji an ce rufe al'aura sharaɗi ne a sallah ba shi kuma gashi yanzu a tsare yake ko ya samu wani kansa a wani hali na inda babu yadda za a yi sallar tsirara a sai sallar tsirara kuna ji sallah oriyanan sai sallar tsirara Wani ita ce ka'ida sai sallar tsirara duk da yake nan a tsare haka na an su uku ne ko sun hudu ko su biyar aka tare aka daure su haka haka kuma za su yi sallar sai su yi jam'i sai yi zai mai ɗin liman ba zai wuce gaba ba sai a jeru haka gaba daya Allah ta'ala ya sauwaki Allah ta'ala ya sani Allah ta'ala ya sani da fatan mun fahimci tasirin rufe al'aura da kuma yadda take a sallah duk mutumin da ya yi sallah ya sunkuya sai gefen dubura shi ya bayyana ba shi da sallah ba sallah shi ta ɓaci in kana bani sallah sai ka sallah ne sai ya koma gefe ke sallah in an da sallah sai ka tsugunar da shi abin da za ka sallame shi ne ba shi da sallah abin da ya zama da sallah shi ne rigar da ya sa ta ɗage yawa yana sunkuyawa tsajin, shacin dubura shi ya bayyana shi karan shi zai sake sallah wanda shi ne abin da za ka iya yi ba za ka tilasta mishi cewar sai ba kuma hakan da hikima da faɗakarwa sannan haka za ga wani ya sa rigar na kamar kamar eh, kamar ta aro iya cibiya take tsayawa sannan ga wanda shi kuma ya abin nan in ya tsunku ya sallah ya gaba ɗaya jikin shi ya bayyana wannan ba shi da a eh? eh al'aura mughallaba al'aura mughallaba al'aura mai zafin gaske ita ce mughallaba ita ce iya zahirin al'aura mutum kun fahimci wannan da ke ko iya daga mara zuwa na shi ne mughallaba ita ce al'aura mafi zafi sai al'aura mai saukin shi zace daga cibiya zuwa zuwa gwiwa Allah ta ala ya sauke da mata Allah ta ta'ala eh to su mata ka aiko yana mukallaba ce ai dan mace ka ai sai da ai ai wallahu ta'ala amma dai mukallaba din shine dai daga cibiya zuwa gwiwa na mace din amma za ga ba ga maza suna tafiya babu ƙaurinsu a waje ba amma da wani zai ta daga cibiyar ta zuwa gwiwa ta sai ya yi inzabi Allah ta'ala ya sauki قال رحمه الله باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد قال حدثني يحيى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عتقيه قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عبيد الله ابن يحيى الليسي مسند الاندلس babban malamin kasar andalus shi ubaidullah kenan sai irin tambayoyin nan da matsalolin nan da suka tirke suka gagari kowanne majalisi na ilimi to ire-iren shi ake kaiwa zuwa gare su isa zai gaza ce musu nagul andalus ko baki ne ya gagari faduwa wani baki an ya gagara a iya karanta shi ko ya gagara a rubuta shi ya ce to wannan sai su ubaidullah sai su sai su ubaid ko kuma irin tambayan nan ce bakarariyar tambaya wana ji da kyau ko bakarariyar tambaya ka sai idan aka daura aure da mace ba a tare da ita ba sai aka sake ta tana da rabin sarai. mun karanta da kuwa tana da rabin sarai wana jira da kyau? ta sai wani yana da mata ɗaya ko biyu sai ya aure ta bayan wacce rabuwar ya za a yi aure ta budurwa ko ba zaura saboda ku lura da kyau in bujurwa ce sai ya yi kwana bakwai a ɗakin ta kafin a raba kwana in ba zawara ce sai ya kwana uku kaga sai muka ce yana da mata ɗaya ko biyu don shi goro duk ɗaya ne a wannan lokaci aha an dai shafa mata fatiya kullum da ke go amma kuma ba a saki asabari ba ba a saki labule ba yabba eh, ba irkai sutur ba e shi ne ba a saki asabari ba yanzu a ya take ina so ku lura da kyau zai iya faruwa yau ko gobe kuma kai ne kake zuwa karatun mawaka kullum a ce ya za a yi yanzu zai mata kwana uku ne ko zai mata kwana bakwai ne eh ya jima da amsa za ka ba ta ɗaya ba ta biyu eh? za ka ce da shi ibrahim ne zai magana eh sadaka za ka daga ganin masail haka za ka gansu kamar fisha kamar haka amma abin da zai biyo bayan tattauna su za gaba karama yau akwai masail masu zurfi kun gane ko masu dukka ba mun taba karanta da ku ba saukar mu a ta farko cewar da ake ma wani tambaya ake tambaya wani ya ba da amsa ya ce ka yi shuru kai malamin wa'azi ne ya ce mace ce aka sake ta saki ɗaya kun lura da ke ko kafin a tare da ita irin dai wannan da muka yi kafin a tare da ita sai aka mata saki ɗaya to yanzu sai kuma mutum ya ce ya canza ra'ayi yana da dama ya sake aurenta ko a ta tanke zaudan gaira ku lura da kyau an ɗaura auren ba a tare da ita ba sai aka suke ta tana da rabin sadaki sai kuma ya zo ya ce kuma yana san auren shi mijin dai kafin kuma ta yi wani auren aka lallashe shi aka kaza ce to ai bai gane ba yanzu ya dawo aka ce ai kuma ka riga kai saki ba kome a ba kome mana eh, ba kome ba kome ba kome saki ɗaya ne ai ai ba tare da ita ba ba komai inda a ce an tare da ita ne shi ne zai yi komai kafin ta gama idda amma ita asali ba ta da idda ya yi na ayyuhal ladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tun talaqtumuhunna min su ma wani kuma lakum na min ta juna iddatin ta'tadunaha ko matu'uhunna sallu wani nasara ne. sai zai diga takara ne ko ku a ta ta gyan zo na gaya ita ce al-mu'dala to akwai ire-iren tambayoyi irin wannan da jin su sai ka ce kai a kai gaba gaskiya to in an ji ce musnadu andalus in ga zan ce musnadu mina musnadu kano musnadu nigeria to ire-iren tambayoyin da sai sun gagara ko ina da ina an ɗora an kai su sama tukuna kun gano wannan da kyau ko to shi nisa ya ce in ka lai ga ka ce musnadu andalus madogara an dursu baki ɗaya a fatawa ke to ɗalibi ne na yahaya ibn haya allaisi ya cin mawata a gaban ya yahaya ibn haya allaisi shi kuma ya rasu ya kara ta takwas. shi ubaidullah ya haya allaisi ala haddasan haya wa alaikum salam ah ai da mun ba ai ba kitabun ne kai muke yi ba yace ba ba da amsa ba yace ai ba kitabun ne kai muke yi ba eh nan a'a ya ce andulus sunan garin a yau shi ne Andunusiya a'a Andunusiya tana asiya ne ka lura da ko andulus kuma tana garb ne tana Erop ne europe shi ne aruba shi ne tana europe ne eh, tana europe ne yanzu spain spain kenan me nan babban birnin kasar madrid kenan ko me suna manyan garuruwan kasar akwai akwai barcelona barcelona ita ce valencia ko valencia da banku valencia nan ta fitar da malamai sosai da sosai me suke kiran kurtuba za ka ga da da kurtuba da girnet ne ko ina ne eh akwai granite ko ita ce garin su abin nan kenan abu hayyan al-andalusi ita ce abin nan garin su ibn al-arabi al-maliki al gharnafi kita za ga an rubuta al gharnafi garuruwa ne da suka fitar da manya-manyan malamai na musulunci don musulunci ya shiga garin tun karnin farko na hijira eh kai kai yahudiya ya yanki nasara ne duk ya tsaye ce su ya haya ibn ya haya Allah ka dubu ba Malik ibn Anas ya rusa ya gara ta 179 tun a zamanin shi motsa har kai garin wanda zai nuna muku garin na musulmai ne kenan sosai da sosai garin na musulmai ne har motsa ya kai garin har mutanen garin sun yi tafiya zuwa Madina domin zai nuna maka musulunci ya shiga garin tintini shi yahya ibn yahya al-laythi ya rusu shekara ta 234 an malik daga malik ibn anas da imma imamu dar al-hijra alimul madina ya rusu shekara ta 179 an hisham ibn urwa daga hisham dan urwa ya rusu shekara ta 144 an abihi daga babansa urwa ibn zubair kenan kaga hisham ibn urwa hisham dan urwa urwatu an abihi daga babansa ma'ana baban hisham shine urwa kenan urwa kuma dan zubair ne zubair kuma dan awam ne to shi zubair din yana cikin al'asharatul mubashiruna bil janna an umar bin abi salama daga umar dan abu salama kaga abu salama ummu salama kuna ji da ke ko kenan abu salama baban salama shi umar dan baban salama ne kenan kafin umar baban shi ya haifi wata da ake kira salama har ake mai alkunya da ita ake cewa abu salama kullum da ke ko mahaifiyar kuma a kira ta da ummu salama to daga bayan da abu salama ya rasu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri ummu salama sai ummu salama ta zo gidan manzo Allah sallallahu da Umar ya zama agola kenan eh agola mai matsayi ne an haife shi a habasha ne tun a hijira tun a hijira da ake zuwa habasha ana aka fi shi umar ɗin shi wannan umar ɗin ya rasu ya karata tamanin da uku ban hijira umar ibn aliyu ibn abi talib ya tura shi ya zama gwamnansa a bahrain inda yake bahrain yau ƙasa ce mai zaman kanta bahrain ƙasa ce mai zaman kanta yau ya zama gwamna a zamanin aliyu ibn abi talib a bahrain annahu shi umar ibn abi salama ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ga bayakin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yusalli fi thawbin wahidin yana sallah a tufafi guda mushtamilan bihi ya ya ya ya lullaba da shi fi baiti ummi salama a ɗakin ummi salama a ɗakin wa kenan mahaifiyarsa a ɗakin mahaifiyarsa wadi'an ƙwarafehi annabi ya sanya gefen mayafin guda biyu farasaihi gefen mayafin guda biyu ala aqiqaihi a gefen shi guda biyu ai kaga mayafin yana da gefe guda biyu ko kowace riga tana da gefe daya to mana da ya da shi sai ya danya sai ya sanya gefen dama a kafada shi ta hagu gefen hagu a kafaɗa shi ta dama za ga hata yanzu akwai mutanen da suke irin wannan ɗaurin. ta yadda in mutum ya sa shi al'aura shi bata bayyana ba kuma zai iya fitar da hannun shi ya yi sujada abin iyawa ne wannan da za a ba shi yadi talatin bandur guda ba zai iya yin wannan kun gane ko ba zai iya yin wannan ba suna yin wannan sai a ɗaure shi ta nan baya kenan to haka ya kamata mutum ya ɗan koya kenan ko e sun ci suna da wannan abin da ai to kun ga yanzu guda ɗaya ne ba guda biyu ba ne wanda yake asali guda biyu ake so mutum ya yi da shi kenan wannan sassauci ne zai ce babu ruhsa sauki ake ma namiji ya yi da guda ɗaya amma asali yayi da guda biyu asali yayi da guda biyu amma ya halatta yayi da guda daya ku da kyau ya halatta yayi da guda daya ba za ka ce sunna ne yi da guda ɗaya ba saboda ne saboda ana salon bai shi a bayan jama'a ba kun gane bai shi a bayan jama'a ba ya yi shi ne a ɗaki a ɗaki ya kuma a sallar dare shi umar din ma kaga don ya farka ne ya gani yawa saboda haka ya halatta mutum ne yana da kyau ka gane bambanci tsakanin ya halatta da abin da yake sunna ne in ya halatta ne to kaga babu laifi kenan akai babu babu laifi kenan akai قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان سائلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في صوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوبان karanta yanzu hadisin bukhari da muslim ne ma'ana sun roito shi haka wannan hadisi na biyu shi ma bukhari da muslim duk sun roito shi qala hadathani an malik yace malik ibn anas ya karanta da ni wannan an ibn shihab daga malamin muhammad an sa'id bin musayyab daga sa'id dan musayyab wanda ya rasu shi abin ibn hishab ibn shihab az-zuhri muhammad ibn muslim kenan ya rasu shekara ta 125 haka na sa'id bin musayyab shekara ta 94 ana abi huraira daga abu huraira abdurrahman ibn sakharin ad-dawsi al-yamani ya rasu shekara ta 57 bayan hijira anna sa'ilan lalle wani mai tambaya sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an salati dangane da yin sallah fi saubin wahidin a tufafi guda ya halatta mutum yayi sallah da tufafi guda kuna ji da kyau fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace awali kulli kun sauban yanzu zai yi dama a ce kowannen ku yana tufafi biyu yanzu zai yi a ce daman kowannan ku yana da tufafi biyu wallah mutum ya gode ma Allah kuma mutum ya kame bakinsa daga surutu ya ce ƙasa babu kuɗi ƙasa kullum ka dinga roƙon Allah wasu alullaha min fadli ku roƙi Allah daga falalarsa ya fi koke-koke shi koke-koken asali ba abin da zai janyo wa mutum illa ko ƙari ma na abin da yake kuka a kan shi amma roƙon Allah falala kai tsaye gagara da ladan addu'a kuma gana sa da samun buɗi alullaha min fadli ku roƙi Allah daga falalarsa shi ne kawai mafita awali kulli kun sauban yanzu kowanne ku yana tufafi biyu dama kamar ya tufafi biyu kamar a wancan lokacin muke magana da yake magana a wancan lokacin da wanda zai daura a ƙasa da wanda zai shi ake nufi ba da sau ba ba wai matsayin shi saubin wa'idin ba ne ku lura da ke wannan mutumin da wata mata ta ce ya rasulallah da ni ka aure na ba ka kaina sai shi shuru sai wani mutum ya kallaci ya zama a rasulallah bai da bukata sai ce ka auren min da ita sai ce kana da kaza ce a kana da kaza a a kana da kaza ya ce illa sai dai wannan tufafin nasa ya ce an kaba da shi kuma babu abin da za ka ɗaura sallallahu alaihi wasallama kuma wannan ba shi ba ma a gabansa ba kwata kwata sannan yanzu gaba ɗaya mu nan nace kowanne mu yana da riga biyu a gida bayan wacce yake da ita yanzu a jikin shi kusan na rage ba zan ka fara ba a'a ina fata gaba ɗayan mu nan masallacin nan in na ce kowannen mu yana da riguna biyu irin shigar da iyo irin shigar da iyo in ya sa hula yana da riga da wando da hula ƙari ƙari har guda biyu set biyu ba za ka yi ta fara ba eh wallahi mu gode ma Allah akwai wani da yake wani babban malami a kasar misra yana sharhin sunan abi daud daga ciki yake cewa a muqaddima yake cewa ko da yake samun nuska ta sunan abi daud tana da matsananciyar wahala a lokacin a yanzu haka inda gana da kuɗi sunan abi daud ko ko eh kun bai ci magana ta da ke ko akwai malamin da akwai mutumin da yake cewa sun yi karatun risala ne akan duk inda zaka inda ka rubuta ne zaka rubuta ne sai ka biya babu risalar risala wannan ta ibn abi zaid al-qayrawani babu ita sai dai ka kwafa a biya maka kuna jina da ke ko kuna jina da ke ko muhammad ibn salih al-usaimin rahimahullahu ta'ala yana daga cikin littafin sa zadil abin nan eh, zadil mustaqni in ban sha'aba ba ko al-mumti kullu da ke ko ɗaya da ina jin zadil mustaqni ne da mai sharhi kullu da ke ko shi wannan sharhin da yi ya yi mai sharhi ne saboda matanin ya karance shi babu kudin da za a ce wani littafin so wannan matanin kwaya ɗaya shine littafin gaba ɗaya malam usaimin fa shekara nawa kenan babu kudin so wannan littafin shi ake ta biyawa shi ake ta biyawa shi ake ta saukewa shi ake ta saukewa saboda babu wani littafin da za a biya an sauke wannan ko kuma ga wani littafin babu kudin da za a siya sai zama na wannan ɗin shi aka tasa a gaba aka haddace shi aka yi mai sharhinsa in ka ga yadda bin malam usaimin ya yi sharhin zadul mustaqim to za ka fahimci cewar sharhin na daban ne saboda ya haddace shi ya karance shi ya babu wani littafin shi da yake siya balle mu yanzu kutubu sita gaba ɗayansu yanzu kana zuwa kasuwa za ka same su ina ta karanta mana don ka fahimci bai wadda Allah ta'ala ya nana. amma ka ga yanzu ne aka fi kukan babu yanzu ne aka fi kukan babu kuma a gaban ka ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo an yi maganin boko haram an kawo ƙarfin shi'a me kuma ya rage maka yanzu abin da babu abin da za ka iya yi a cikinsu me ya rage maka yanzu an gyara maka addininka a jiya na ake magana ƙasar masar sun rage daraja kudin ƙasarsu da kashi 40 da wani abu ta a jiya sun rage man fetur ɗin ƙasarsu ya haura da kashi kaza a jiya ake magana nan garin zimbabwe mutane gaba ɗaya za su kwana abin nan a ƙofar bankunansu saboda su kwashi kudinsu shi wannan economic crisis ɗin ya rikita ƙasa ne gaba ɗaya amma saboda duniya ne gaba ɗaya amma saboda bala'in kafafen watsa labarai na yammacin duniya saboda bala'insu da sharrinsu sai a dinga nuna maka abin kamar iya najeriya ne kadai sai kamar ana son a nuna maka iya najeriya ne kaɗai ban da wata ƙasar wannan yake ya sani na ofishiyali. Eh, federal government ba ta sallama mutane da suka kai dubu goma ba cewar wai saboda babu kuɗi an sallama mutane dubu goma babu ko gaji amma wasu kasashen ministry guda ta sallama ma'aikata dubu goma ministry guda a wasu kasashen ta ce ba za ta iya ba ko dai su nemi su rubuta neman promotion ko kuma su samu wani aiki amma duk ba ka ji sai ga kafafen yada labaran kamar da biyu suke yi Allah ta'ala ya sauri, Allah ta'ala ya sauki magana ta Abu Hurairah yi gwamnan Kufa sai ya ɗauko hankici yana yana goge yana share zufa sai ya bashi kuka da, a da ina kaga hankacin? ina kaga mayani da za goge wai yana tuna Allah ta'ala ya ce ai sun mala tus'alun na yawon idan an na'i za a tambaye ku gane da ni'imar da Allah ya muku ai yanzu ma ya samu mayani ma da zai rufe da zai share gumi zai share fuskar shi ai ni'ima ce so da rayuwar da suka faro babu wannan kuma kowannen mu nan duk wanda ya danyi zaman karkara kuma kusan babu wanda bai yi ba ba wanda bai san inda ake zuwa ɗebo ruwa ba tafiyar kilomita ɗaya kilomita biyu neman ruwa sannan ka je ɗibar ruwan ka yi minti talatin minti awa ɗaya haka ne ko ba haka ba ne aka zo aka shiga ana haka rijiyoyi yanzu an wuce ma rijiyoyi bohol ake haƙawa saboda haka za a ga mutum ya dinga tuna abin da Allah ta'ala yi mai sama da ya tuna abin da Allah bai mai ba ka fi mai da hankali a san abin da Allah ta'ala yi maka na zahiri na ni'ima ga sanar rara Allah ta'ala yi maka sama da abin da Allah ta'ala yi maka ba kuma me ma bai makan ba ya yi ka mutum ya yi ka musulmi kana zuwa makaranta to me kuma bai maka ba sanan suturun nan gashi Allah ta'ala yi maka wani bikin sallah ya zo ranar da ya je idi ne ke shi gaba washe garin ranar wani ɗinkin zai sa washe garin ranar wani ɗinkin zai sa haka ne ko ba haka ba ne wani ba ma sallah ba haka kawai sai ɗinki ya yi sati ɗaya sati biyu ma bai sashi ba haka ne ko ba haka ba ne wani sai ya kai na su yi kwana uku kwana goma wurin mai wanki ma bai damu ba saboda akwai wasu wani suturu zai kai wani mai wanki sai ya kwana biyar bai takwasu ba saboda akwai wasu saboda Allah wani dinki zai kai wani mai dinki sai dinkin ya sati biyu bai karbo ba kai ka san abin da isa bai je ya mai tsawar abin nan ba tsawar falwaya ba dan ya san akwai wasu ne ba wai don babu inda babu wani da kaga ya mai kikan in ku har kaga ya mai kikan ko tikila saboda buci ne zai ci buci da su shi kenan illa sai Allah ta duba abin da na mai faɗa awali kullukum ba. yanzu damar kowannen ku yana tufafi biyu damar kowannen ku yana tufafi biyu saboda haka kenan da yi tambayar ana iya yin sallah a tufafi guda ai ga an bashi amsa kenan ko ana yi mana damar kowannen ku ne ke da tufafi biyu dama abin da ake so mutum ya rufe so wani aka don Allah a matsayin mu na musulmi masu zuwa makaranta alkhairi ya zama shi ke fitowa daga bakunan mu kuma tun da Allah ta'ala ya ce was'alullaha min fadli ko roki Allah daga falalarsa an kammala komai amma kuka ba abin da zai wa mutum kuka daga gashi ba ba abin da zai wa mutum kullum ka roƙi Allah ta'ala falalarsa kullum ka roƙi Allah ta'ala falalarsa shi kenan ka kammala alawa da sani an maliki an ibn shihab an sa'id bin musayyab annahu qala سئل أبو هريرة رضي الله عنه هل يصلي الرجل في ثوب واحد فقال نعم فقيل لا هل تفعل أنت ذلك فقال نعم إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي لعلى المشجب قال وحدثني عن مالك يتي مالك ابن أنس يا ترنتدني ون عن ابن شهاب دق مالك ابن شهاب محمد ابن مسلم الزهري عن سعيد بن مسيب دق سعيد بن مسيب annahu qal sa'id dan musabi ya dan musayyib ya ce ku lura da kyau sau da yawa in dai hadisi ya kai aka ce shi ibn musayyib za ga abu hurairah ne malam kun gano wannan ku lura da kyau in dai ga zan ce shi ibn musayyib in dai hadisin ya kai labari ya kai zuwa ga sahabi to za ga abu hurairah ne malam galibi galibi annahu qala abu sa'id ya ce sa'id ibn musayib ya ce su ila abu ta an tambayi abu huraira abdurrahman ibn sakharin ad-dawsi hal yusalli ar-rajulu fi thawbin wahidin shin ya halatta mutum yayi sallah da tufafi guda tambayar kenan da aka yi mishi aka ce ya halatta mutum yayi sallah da tufafi guda kuna ji da kyau فقال eh, sai abu Hurera ya ce na'am eh ya halatta mutum ya yi sallah da tufafi guda faƙila lahu sai ake mishi wata tambayi ta biyu hal taf'alu anta zalik shin kai ma kana yin haka ya halatta mutum ya yi sallah da tufafi guda ɗaya shin kai ma kana yin haka to yanzu mun ce tufafi guda a munan najeriya ko a munan yankin kusan duniya da haka ake tafiya me tufafi guda yanzu a'a riga guda na ce shin wando a'a shin wando kadai ko riga kadai ko ko riga da wando shine saubun wahidin eh? shine a a ai idan muka kallaci yadda suke yi suna sa ɗaya a ƙasa sannan su sa ɗaya a sama Shi ne sau ne tufafi kullum da kyau ko domin ma yanzu ya nuna mana wando tufafi guda ne riga tufafi guda ne wana ji da kyau ko to an ce ya halatta yi mutum yi da tufafi guda aha a'a ku da cewa dallabiya mu ce riga ko wando yawwa ko riga ko wando da ke ko kenan yanzu idan mutum zai yi da wando kadai sai ya janyo wandon ya rufe mai cibiya sai ya daure shi na san kullum da kyau Kullum lura da kyau ko sannan sai ya samu wani abu ya sa a rubin nan a kafaɗa shi ko da da ƙaramin riga ce ko da singiletin nan mai ɗan ƙaramin yatsa ce ya zama da ya sa wani abu suna suna ya hana yin sallah wale su ala hishai mutum babu komai a kafaɗarsa saboda ka ga hatta su ɗin ma da suke yin da saufin wa'idin ai sai da aka lankwaso shi nan ma aka lankwaso shi ina fata mun gane wannan da kyau hakan nan kuma idan da riga guda ne sai ya samu rigar da za ta saukan mai gaba ɗaya irin waɗannan riguna lura da kyau wannan kano state kenan da ake cewa an mutum ya yi bawon lokacin gwiwar shi takan bayyana sai ya hatara gwiwar shi za ta bayyana kuma mun ce idan abin da ya kai kasa abin da bai kai gwiwa ba ya bayyana sallan mutum ta shiga rudani ina ba don gumbin ce ni da kyau kenan kaga in jallabiya ce eh doguwa man jallabiya doguwa mai kauri don abin da ya zagowa na ce mai kauri don kenta ba da shef ɗin mutum na gaba ƙala sai abu hurera aka tambaye shi aka ce kai ma kana yin haka fa ƙala na'am ya ce eh inni la usalli fi thawbin wahidi lalle Lallani ina yin sallar tufafi guda wa inna siyabi bi la'alal al-musjab lalle tufafi na wallahi suna kan danni ka san danni eh a ka sani mara kawai baka sani da hausa ba ne inda ake inda ake kewaye gida da shi kafin aikatanga danga eh zana zana da ba a yi iya isa idan eh, mai kuke yin fence na gida katanga gida da ake yi ba da bulo ake yi ba to kafin zamanin bulo ya zofa ba da bulan kasa ake yi ba kafin bulan kasa ya zofa da kara ake yi to yanzu ba karan ba in an yi shi gaba daya sunan shi dannin kara a hausa kun lura da kyau ko a nufanci ake kira eh, eh da zana ake yi ko so idan an yi da zana din me ake kiran shi ya ce na asalin kenan eba to ku lura da kyau idan an yi wanki ba ana shimfada kaya a saman ba kuna ji idan an yi wanki ba ana mutum yi wanki kafin a zuwa cewa ce wai an yi yanzu ba daga baya bane ake sa ake sa igiya kun lura da ke ku amma idan duk akan wannan ake akan danni ake ake shanya sai abu hurera ya ce tabbas yana yi domin kayan suna kan ni ya shanya subhanallah ya yi wankin gaba daya ya shanya kayan kawo kai yanzu kaya nawa kake shanyawa kaya nawa ne a daka kaya nawa ne a jikinka wallahi mu gode ma Allah kada mutum ya cika kuka kada mutum ya rage kuka ya kuma gode ma Allah da kuma roƙon Allah daga falalarsa eh nam duk 94 ba wa wa an malikin annahu balagha anna jabir bin abdullah kana yusalli fi thawb alwahid kun ga maliko ya fara koro maganganun sahabbai da tabi'ai ko wanda zai nuna mana kaba a matsalar akwai magana biyu kamar wani bai yadda da cewar ya halatta namiji ya yi sallah da tufafi guda ba kun gane? shi sa malik ya koro hadisi cewar annabi sallallahu ta'ala salama ya yi a tsakin umu salama sannan kuma an sake tambaye shi ce awali kulli kuma sauban bi kenan sannan kuma abu huraira ya yi kun gane ko sannan kuma bayani ya zo malik cewar anna jabir bin abdullah kana yusalli fi thawbil wahid jabir dan abdullah ya kasance yana yin sallah da tufafi guda daya qala wa dasani an malikin الربيعة بن أبي عبد الرحمن أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص الواحد hakan nan daga rabi'a ibn abi rahman ɗaya daga cikin manyan malaman malik ya ce anna muhammad bin amr bin as ah, bin hazmi lalle muhammad dan amr amr dan hazmin kana yusalli fil qamis al wahid ya kasance yana yin sallah da riga guda yana yin salla da riga guda ɗaya kaga alƙamis riga al'izar kwarjalle ma'ana mayafi ba zai zama samu ƙamis da sunan ƙamis don kakke riga guda ɗaya ƙalau haddasa ne an malikin annahu balaga wa an jabir bin na anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam qala man lam yajil sawbayni falyusalli fi sawbin wahidin multahifan bihi فإن كان الثوب قصيرا فليتزر به wannan kuma balaghat ne ya zo mu malik ba tare da isnadi ba isa ya ce annahu daga malik annahu balagahu bayani ya zo mu malik amma kada mu manta hadisin ya kai labari don ruwayar bukhari ne balagat balagani balagani da ke cikin motsa gaba ɗayansu ibn abdulbar ya kawo hadisansu in ban da hadisai hudu da ya ce ya yi iya binciken bai samu sanadinsu ba amma duk gaba ɗayan balagani su ya kai ya ce to ya malu bai kawo isanadin ba ta fannin kenan ai dan imam din kenan ai jabir ban kiyaye shekarar da irinsu ba bayanin zai zo nan gaba insha Allah jabir ibn abdullah ga kuɗi ga haddasana fitaccen ɗan kasuwa ne ba wai 'yan kasuwa zalla ba ne 'yan kasuwa sana'a ba ne a 'yan kasuwa awa ne don su suka shigar da musulunci madina ka ce me? yawwa su suka shigar da musulunci madina su suka yi ma'annan su zama alkawarin yanzu za su ba shi mafaka za su ba shi kariya da duk abu da suka mallaka kaga an nuna sun gyara gida kenan eh ga kuɗi ga dangi ka lura da ke ko ga kuma kwanya ta ɗaukan karatu saboda inda 'yan kasuwanmu za su koma 'yan kasuwa da'awa ba wai ɗan kasuwa ya je ga gari in kasuwa ce kasuwa ya ajiye sallah ba kullum ya zama ɗan kasuwa da'awa za a samu cigaba sosai an jabir ibn abdullah shi sahabi ne yi sahabi ne an kashe mahaifinsa ranar uhudu ya yi kuka ana ya lallashe shi ya nuna mashi mala'iku sun tari baban shi ya rasu kuma baban ya rasu ya bar shi da 'ya'ya da 'yan uwa saboda ka da ya tashi aure sai ya auro bazawara sanar salim ya ce ya biya, auri budurwa ba ya ce su ya rasu ya bashi da ya'ya mata sai ya auro ba zawara don za ta fi saninsu don ya auro budurwa duk sai su zama daya da tsannan shi da imana so duk abin da za ta yi karga zama kai ɗan aure ne zalla babu ne babu su kiwa auren ka yana gana ta dariya ciki in bai ji magana ta da ko so da ka jabir da ya auren ya yi auren ne da manufa inda ya auro budurwa karama yi kannan shi sun girme ta ya kake ganin za a yi kenan yauwa amma ya auro ba ta ta tarbiyantu da reno da kaza da kaza da kaza sai ga ta rungume su anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal ma yaji Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce man lam yajid thawbayn duk wanda bai samu tufafi guda biyu ba falyusalli fi thawbin wahidin yayi sallar tufafi guda multahifan bihi ya saɓa tsakanin su ya saba tsakanin ma'ana hantsar dama ya dora a hantsar hagu hagu ya ɗorata a hantsar dama fa in kana sun kuma tufafin gajere ne su hana ba mu gode mu ma'allafa fa kaga raga zama sobul kashir wanda gajere ne ba gajere ne haka aka same shi ba wai gajere ne haka aka saya ba ga akwai wanda yake shi yana sane gajere riga ci gata nan iya ci mu take 2500 kaga wani ayi gajera ce amma kuma yana tsaye tun da dubu biyu da ɗari biyar ne ya samu ya je samu dubu biyu ya ba mai ɗinki ɗari biyar ya ce ya yi mai ita sa kawai babu aiki babu komai ai gaga ya mai abin nan nata ko kuma ya je ya samu wando dubu uku ya samu wando guda daya ya gaga wannan sai hankali to haka duk wannan gajere ne amma shi ya nufa ashirin to amma su wani ana yi bayan gane sau bu kasiran in gajere ne dama haka aka mallaka haka aka samu ta zirbihi to ya daure jikinsa da shi ya daure jikinsa sai da dai kada al'aurar shi ta bayyana subhanallahi al'azim subhanallahi قال مالك رحمه الله أحب إلي أن يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقيه ثوبا أو إماما قال مالك إمام مالك ابن أنس يتي أحب إلي أبن ديفكون تامن علي أن يجعل الذي يصلي في القميص الواحد وان زي يصلى دلي غدا يسنى kunga riga guda an ce riga guda ko tufafi guda zai iya shafar riga zai kun da ke ko sai ce a habu ilai abin da ya fi kwanta mun. an yaji alallazi salli fil kamisul wahidi wanda zai yi sallah da wando guda ya sanya ala atiqaihi a kafaɗinsa sauban ya sanya tufafi kun da ke ko ya sanya tufafi a nan au imama ko kuma rawani in yana da wani makawiya kun lura ɗan shiramin nan da ake sawa in yana da shi to kuma gashi wando kada yake da shi daga wando kada sai sai hirani ko sai hirani da ba hausa suke ta hirani ba harami ba fa dan abin nan da da bakon maka in ya dawo za ga ya dan dan farin na ya dan sashi a sama ko lura ko to imam malik ibn anas sai ce mutum ya sa wandan shi wannan abun sai ya dan sai ya daura shi a kafada a a ba ka ba fada dai sai ya daura shi a kafada ko koda iya kafada shi ne koda bisa kasa ba ya zama ne da ya sa a kafada shi za ku ga maka ce kuma karamar singileti ce ya sa wani duk din wannan ne ya mallaka ba wai yayi yayi guga ya minke ta a ƙasa tana numfashi ba cewar so yake yi sallah sai ya sa guga don kada ya sa guga guga ta kare imana eh sai ga ya yi wankan shi da wannan shi ya sa t yasa ya sa karamar singa ciki kuma da kayan shi ba wani abin da yake gudu kada ya sa kuma buga ta kare a ba shi ake magana ba duk samari sun san wannan ƙarar himmullah babu rukusati fi salati mar'ati fi jari'il wal za mu ƙara sa wannan saboda ya tafi bai yanzu namiji mafi karanci ya yi da riga ɗaya yauwa mace kuma mun ce na ta tubabin nau ne hudu zani riga ɗan kwali biyu kenan sai kuma ƙatan hijabi nawa kenan hudu kenan kun lura da ke ko sai ce babu rukhsati fi salatin mar'ati fi dir'i wal khimar babin da zai bayanin rukhsa sauki da aka yi wa mace na ta yi sallah fi dir'i da babbar riga babbar riga ba ta namiji ba yawa in mu ce babbar riga doguwa mai faɗi wal khimar da kuma mayafi idan mace ta yi sallah da wannan ya isa mafi karanci kenan sallah da wannan da guda nawa kenan da guda biyu ta sa doguwar riga mai faɗi ku lura da kyau doguwar riga ɗaya mai faɗi biyu wannan ita ce rigar ta mai kauri shine ajru'u mai kauri wacce kaga kaurinta ba zai sama a ga ciki ba sannan kuma fadinta shi ma ba zai sa a ciki ba ma'ana ba ɗamammiya ba kullum da ke ya halatta a dinga sai da ɗamammun kaya na mata? <laughs> <laughs> tambaya ne ya halatta a dinga sai da damammun kaya na mata masu tsan kaya a isnadi za a kawo za a ce kara da sanani kun lura da ke ko ya halatta mana saboda ya akwai miji yau akwai miji sannan don an sa damammun kan kuma ba shi ke hana kuma a kawo babbar riga dogon riga a sa a kawo zani a sa ba in an gama sallah kuma sai a cire wa mai gida su tun da shi mai gida ba sallah za a yi ba su wannan nan gwagwa da duk wala ma ya ci mutum yanzu ana magana sallah ne gaskiya maginanta su ta hisi maginanta su ta hisi dan mata wani lokacin riga brazil kawai suke sawa sa hijabi kuna jina da kyau ko saboda haka malaman islamiyu da limita shi ne mafi karanci fi dir'i riga mun ce riga doguwa mai kauri shi ne addir'u kenan asalin addir'u shi ne abin ke karewa idan an kawo maka hari da makami ba zai taba jikinka ba ba ga wani lokacin polis suka rike wani abu haka ba suka rike wani abu haka a hannun sunan ga sanda me yasa aka sami dan sanda nan kuma ga wani abu ya rike haka eh garkuwa shine addu'u to haka yana da kauri ne dan mata sai an musu fa balbalin fa tsoraka a kiyaye wal khima da kuma mayafi da za a yafo shi daga sama ya kai har ƙasa nawa kenan wannan shine abin da ake bukata ta sa dogon riga har ƙasa daya sannan kuma zai ta kawo wani bangajejen mayafi tun daga sama har ƙasa saboda haka akwai hijabin da suke ɗinkawa yanzu tafi da gidanka shi ba sai an sa hula ba kullu da ke ko ba fa na irin na yan shi a fa mai mai leɓatu ba a'a daga nan sama suke ɗaure shi da ta sa shi kawai ba magana ɗan to haka yanzu wani hijabin an haɗo shi kuma ya kai har ƙasa sannan a ciki kuma ga doguwar riga to in ta sallah da wannan sallah ka yi, sisa ya ce a rukusa sauki aka yi amma in ba haka ba za ta sa zani ne ɗaya sai ta sa riga biyu sai ta sa ɗan kwali uku sai kuma ta kawo dogon hijabi ta sa wannan shi aka fi so ta yi ina ba don kuma yake wannan da jin ko ta ɗaura zani in ta ɗaura zanin kuma ta saki zanin ya kai har ƙasa sannan sai ta kawo riga ta sa biyu sannan sai ta kawo dan kwali ta sa uku sannan sai ta kawo dogon hijabi ta sa har ƙasa hudu sannan sai ta yi kabbara sallah hannunta da za ta sa a kirji za ta sa a cikin hijabin ne ba wai a waje kuma za ta dago ta ɗora a waje a ciki a cikin hijabin kaga yana saman riga yana kasan hijabi kenan ina fatan mun fahimci wannan da kyau ko kuna ta na'am na'am waɗansu wannan duk ma dala wannan ma ya cikin tawilu to hakan ya halatta sai da guda biyun ya halatta kuna jina da kyau ya halatta قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغ أن عائشة زوج النبي صلى الله wal وسلم Malik تصلي في sai ko مالك Aisha ta yi. Ba an gama ba? Malik ابن Anas. dan akwai wanda ya ce sallan mace ba za ta yi ba sai ta sa guda hudun nan sai ta sa hudun nan sannan sallata ta yi cewar sai ta sa zani ta kawo riga ta kawo dan kwali ta kawo kuma katin hijabi sannan in ta yi sallata ta yi wanda yake mu mun kawo wannan akan shine sifa ta kamala sai da inda ta yi da wannan ma sallata ta yi isa malik da ya tashi da ce babu rukhsati fi salati mar'ati fi dir'i wal khimar ya kawo guda biyu maimakon guda sai ce Aisha ta yi eh sai ce haddasa yace قال حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عائشه عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وتفترس كرة 57 bayan hijira kanat tusalli fi dir'i wal khimar Ya kasance tana yin sallah da doguwar riga da kuma babban mayafi da zai rufe mata ciki قال وحدثني عن مالك عن محمد بن يزيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها قال وحدثني عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ daga Muhammad dan Zaid Zaid dan Qunfuz an ummihi daga jatumarsa, annaha lalle ita jatumarsa ummu haram sunanta kenan jatumarsa me jatuma uwa mahaifiya lalle mahaifiyarsa lalle Jatumarsa, amma ka ce lalle wasu ai an yi zagi-zagi a ciki kullure lura da ke ko wanda suka fito daga nan yankin ba sa cewa haka amma wanda suka fito daga nan zai ce ba zaki bane kada ka dole mutum ka karɓi kudin alfasu lallai ga tumarsa lallai mahaifiyarsa sa'alat umma salamata ta tambayi ummu salama zaujan nabi sallallahu alaihi wasallam mai ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma za ta salli fihi almar'atu min afiya ya ya kamata mace ta yi sallah da tufafi wanda tufafi ya kamata mace ta sa an za ta sallah haka ta tambayi ummu salama fa qalat sai ummu salama mata ce to salli mace musulma za ta yi sallah fil khima da babban mayafi wanda ya rufo sama shine al khima kun lura da ke ko yalifi ai shirin ke ya numfasa ya kosa a tashi kuma ya kusa ke tusalli fil khimar mace za ta yi sallah da khimar babban mayafi da ya rufe ko ina shine khimar kullur dan ya rufe da bai rufe ba da ba a kira shi khimar ba jamasa shine khumur khumur Umar bin Khattab ya ce wa sumiyar khamru khamran li'annaha tukhamiru al-aql an ce da giya giya ne khamru ne saboda tana boye hankali kun ga tana boye hankali sai aka kira ta da suna giya khamr kenan to haga khimar ya rufe ko ina kenan bai rufe ko ina ba bai zama khimar ba sai ce to salli fil khimar kuna ji na da kyau in kun tashi hada kayan kayan aure eh manya-manyan riguna kuna jina da kyau ko yawo shida <laughs> ya ce hijabi ya ji shida ka ji shigo kuma yana za a ce saboda yana sai da gani tun ɗazu da kuma yana tun difa'i yana ya dangana ga wace ya dangana ga wace ce wato ma'ana ba su shiga bane ne kenan ai musu bita ya ce ai muku bita fa waɗanda ba su shiga ba kare je ya je ɗauko yadi shi a'a ya aina ce muku ya danganta ne ya isa ya danganta ne shi ne ya danganta ne kar ku bari gogwa da su kama kabbara wa dir'i da riga asadir mai kauri shine asadir mai kauri iza gayyaba idan ya rufe zuhura kadamai wajen wajen kafafuwanta zuhur waje bakon ciki ina ne waje sama saman kafarta a tabbatar da in ta sauke shi ya rufa na ga kimar ga kuma riga rigar ta zama ta rufe zuhura kadamai ha kenan tana tsaye ba abin da kake gani sai dai saukar rigar ko kuma saukar zanin ne Allah ba baya mai karɓar karasa imana eh mutum ne tana bin shi dubu goma sai ya kawo maka dubu bakwai sai ka ce kai ba za ka karɓa ba sai ya ciko sai ka jabo kika ya ce karbukarka karka rasa ya ci ko dubu uku haka ne ko ke ne ko ba baka ba za a gama ne bu ka ce amma shi zai kawo dubu uku shi ba za a karba ba sai ya sa duk kuma dabara ne na zai karba Allah ba ya mai haka karbukarka karka rasa ba ya ma Allah haka ku rike wannan sosai yadda ya ce ka yi kai kawai tsora kamar ta zo ta yi sallah ƙorinta a waje duk babu wannan a musulunci wasu kuma waɗanda suka ɗan yi waye suke ɗan jin nasiya kaɗan in a ma'aikata ne ko a makaranta an yi dogon hijabi an sa a masallaci ɓangaren mata yana cikin manya-manyan jihadin mss allah ta'ala ya saka musu da alkhairi za a ga wuraren mata sun yi irin dogayen riguna ɗin an saya an masa hijabi akan yi a masallaci da yawa sai kuma su matan kuma daga suna ta layi ka gama su sallah ba wai tana jiran rigar sallah ne wance ta gama ta cire ita ma ta sa kun lura da kyau ko bayan da ta taho makaranta ta zo da cefane ta zo da kaza ta zo da kaza wa wani ne wata ce ta buga ma ta waya don Allah su kawo agaji su kawo agaji fa ta ya kare saura dubu eh shi kuma wani gaba ɗaya cefanen da ya tattara guzunan shi gaba ɗaya ya tafi jami'ar dubu talatin ne haka rayuwar saboda haka wannan yana cikin eh, abin nan kokari da ya MSN suke Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi za ka ga wasu bangarori na masallatayya kuma ci gaba za a yi inda ana da riguna uku ne sai a ƙara su zama shida da manya-manyan hijabi ba dole ne fa ka sa ta ta yi ba ka lura da kyau ba dole ba ne lasta alaihim bi musaitir illa man tawalla wa kafa ba wajibin ka bane dole sai ka tankwasa haka Allah ta'ala ya ce laysa alayka hudakum walakin Allah ya hadi man yasha zaka bada usulubi wannan ma a tsari na musulunci kenan fa ba wannan faɗa muku tsarin ƙasa bane yadda aka baka dama ka yi eh, ka sa wannan ka nisu sak aka ba ta dama ta sa safar hannu ta sani tsari kuma haka ba aka yi ma wata aka ba ta dama kuma ta sa yadda take a uzbillah kuma musulunci ce lasta alaihim bi musaitir ba kai ba mai ba a baga ba a ce dole sai ka tankwara su ba ba wannan garga mana dogon kasa ba ne amma dai wata dabara za ka yi sai ka ɗebo riguna ka kawo na mata kun lura da ce ko wani ma watakila jin wannan zai yi sai ɗebo guda uku ya baya message wani ya yi manya-manyan hijabin ya kawo a sa shi kenan yadda kaga an tsamar da ita daga sallar yadda sallar ta yi to ana na ana na sai ga ita ma ta fara sowa tana kawo bayan har ta sa wa jikinta kenan Allah ta'ala ya amfana da mu baki daga za ga a ma'aikata duk da a ma'aikata kuma babu yamcas sasko to nun ma za ka iya siya ga kai masallaci gefen mata ya ga an rafi babban hijabi guda ɗaya guda biyu sai ga mata suna ta layi an yi alwala an yi sallah ga wasu suna surutu me ya faru wai suna jiran rigar sallah ne wata ta yi sallah ta cire ita ma ta sa ta yi ta cire ita ma ta sa ta yi in an kammala sai a rafi sai kuma wata sallah قال وحدثني عن مالك عن الثقة عنده قد وانا قرأتكما عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن العشج عن بصير بن سعيد عن عبيد الله بن الأسود الخولاني وكان في حجر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار مالك ابن أنس kaga duk yana koro maka maganganun matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khalas wani yana cewa dole sai an cika guda hudu sannan sallar ta yi shi maliki yana ganin in dai ake da guda biyu sallar ta yi domin shine fatawar aisha radiyallahu ta'ala ana shine fatawar Umar salama radiyallahu ta'ala ana shine fatawar maimuna duk matan manzon Allah sallallahu ta'ala sallam wanne gida kuma za a shiga a ɗebo maka fatawar da take wani ina fata mun fahimci kun ga yadda ya koro dalilan wannan hadisi daga malik daga anis siqati inda daga wani babban malami a wurinsa daga wani wanda shi malik din iya da shi to bai wannan sai malamai suke ta magana suka ta shine Allah ibn Sa'ad al-Misri Allah ibn Sa'ad al-Misri babban malami ne babban malami ne har ma suna ganin kusan girman su ɗaya da malik a malinta sai dai shi malik ɗaliban sun yada ilminsa shi ne eh, lais ibn sa'ad al-mishri suka ce in dai kaga an sikati inda an bukar bin abdullah bin al-ashaj to wannan suka ne shine lais malik da ya cire sunan ne saboda ne za mu zo mu magana nan gaba kaɗan insha Allah an busur bin sa'id daga busur dan sa'id an ubaidullah ibn aswad al-khawlani wa kana shi ubaidullah ibn aswad al-khawlani ya kasance fi hajiri Muna a ɗakin maimuna Zojin nabi sallallahu alaihi wasallam mai ɗakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ɗakin ta yake kaga ba ɗan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sallallahu ta'ala alaihi wasallam eh a shi ubaidullah din anna maimuna kana tusalli lalle maimuna ta kasance tana salla fi dir'i wal khimar da doguwar riga da kuma babban mayafi laysa alaiha izar babu zani da ta sa a ciki babu zani da ta sa a ciki قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن امرأة استفتته فقالت إن المنطقة يشق علي أفأصلي في درع وخمار فقال نعم إذا كان الدرع سابغا قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه أن امرأة للي وتمت استفتته تاني من فتورسة نعم. فقالت ستتي إن المنطقة lalle zani ya shukku alai yana mun wahala inna lillahi wa zani yana masa wahala subhanallah babu kenan afa usalli fi jar'in wa khimar zan iya yin sallah in na sa doguwar riga na kawo babban mayafi na sa na kawo babban hijabi na sa qal sai shi urwa ibnu zubair yace na'am eh idza kana dir'u sadigan idan riga ta kasance mai kauri sai الله تعالى يعفانا دوما الله تعالى يعفانا دوما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك